lafiya da suka sallah ko mun kaddami ha kakka da wani da rana to shaɗan tabbar rawa don ciniki to da cinikin rayukan da ke bayan haka والله فاذكروا إن أيهم بعد عليه وأديره أو سوه قبله والفصل في cinikin nan من ذكرهم yana daga cikin hukunci shi in ba da aibin in aibin ya bayyana na itirafin tare da ikirari au subuti ilmihi ko kuma tabbatar sani kai ba sai su ya rauce a kan gara da koruwar sanin in aibin koraye ne in zahiri na kuma a kan batti in ya yi kuli daga rantsuwa sai a mai sanai a mai sai suwa saboda mai kuli ba sai a mai rantsuwa ba mai sai ba shi a shi bisa ga wanda ya gabata can wanda ya gabata ina zai tsuwa ya fi rantsuwa ana mai da rantsuwa da matsayi to amma nan da ya ga rantsuwa shi ke wa hali bilbatti bilbatti ba bilbassi ba ba sa'unta ba ko? Eh? rubuta sa'a kuro wani hannun da ba'i sai su ana rantsuwa bil'ilmi a kan sanin gobe wallahi ne bila ila ila wa ariya sanin na ban san shi na da ainihi ba wa a jihar da hafi tare da jahilta aibin da haƙƙo yi da zahiri in ku wanda an bayyana na to ya bil batti da ya yake ka rantsuwa hafi ya cancanta ya wuce bisa ba yanke annar da kana bi hafiya wa haizu ma ni hulu hu tabadda bi la maduri ila ya hadda wa haizu ma sadda ni hulu hulu hulu ni inna ni hulu wa tarantu wa tabadda bi hil maduri kenan sai ala ya ya sai sadda ni hulu ni ya ta to ala maduri abin sai suwa wadda an yi da shi zai yi ne ba don tsuwa ba wato rudda ke na yayi aiki ne rudda an mai da abin saisuwa la rudda ba a mai da alwamin rantsuwa ba an gane ko aiki bai ta kawai idan mai saisuwa ya ƙi rantsuwa a nan an mai da ciniki ba tare da mai da rantsuwa da mai sai ba. وبعض فيها الجاوزة عدلتا وشرطها بكس مسلم وطلقا وبعض يفاشل على من عدلت سوء da aljawaza halarci fi ha gare su ba sai ga bayi na kan shar'u bara haka da muka gabata a shar'u ha amma sharaɗinta muku so zama da mulki da mulki da dalakar sace an ce sai dai da haya rana malamai sun zance kala kala wasu ce sai da bayi wasu ce a'a ko ba ga bayi ba dai da sauran abubuwa masu rayuwa irin dabbobi da sauran duk da ce a kai ga komi ba an ka dawo sai a wanda ya kamata inda mai ba da jingina ya da awa sabona ya zo da tsoho shi illa iza kharaja amwajibihu babu wawan wanda dan an sashi waƙar karewa ta kai hiza wa za wal aksu la yashtabihu hiza na kawai babu wa hiza babu wawan ko yawa in bai sa ba ana faɗi illa idan haraja sai fa in ya hita amma ya shigo fitar ga abin da ka kamantuwa ya ɗauki dubbe gagga aka ce wani wasu an gaba da jingina za ce yi wata uku a ce to wata uku ba su tsohon da rigar ga haka hiza ga wannan waza da wancan da wanga na da a tsuha ko sabunci da can ga ajalin can duk dai wal akasu la yushtaba kishi haka shi ko bai da rikici in ya zo da ma la yushbihu abin da bai kamantuwa to an an so ko ya an amshi zancen wanda ya ba da jingina haka da ma ya ta'allaqu bihi ma dai lamu